الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata ya Allah salatin sai ci bi amincin yin wuduji ya Muhammadu sallallahu ya ci gaba gangani da karatu daga littafin ar-raddu ala rafida a shek Muhammad ibn Abdul Wahhab ta'ala ne kafin yan rubuta ta ci na ne tsafo tsafaguto ta shaban 1439 kalenda a nigeria mm. na ajin daidai ba tsafo tsafo gusa gutsuwayen ko mm. in april 2018 kalenda miladiya nigeria gaban tulabu taƙiyya a matlabin ya taƙiyya ma'ana fasalin na wagaga ya tiye ne ga taƙiyya na aqida ya rafido ma'ana magan la bayani lube ga taƙiyya da gangani be rafido ji ene taƙiyya na ga ga gagan ene zai launa wa kiri be ne zai sogu ya gbanin bone ma'ana munafinci wa mina munafici wajen wuya tiye bakin na ene shi ya jofureti na bo wa mini amini ugbo ijabuhum attaqiyya a ga wajibi yo ne zai bi da ya taqiyya nan wa wa ani sadiki radiyallahu anhu agwa gabe daga ba imam Jafaru sadiko da ba jafaru sadiko radiyallahu anhu ga tu dini wa dinu abai a ga jafar gan a taƙiya a jinin wuyin bi a jinin dakon dakon ji sheik muhammad nablu abu ga ha shawo an zalika su yi cugo jafaru ta ga irin ne wa fassara ba duhun kaulahu ta'ala ta shashi maji fassara ya gane ba na sukun latin gam inna akramakum inda allahi atqakum gole ne daidai fasara aya na ne inna akramakum inda Allah da ne dai cin wanga bai bai ta so ko ne gai atqakum da ne da sai to ci gana shi a shi a aya na fan a ga mane atqakum aksarukum taqiyatan a gai za ne shi ga da taqiya gana wa shaddukum khawfan minan nas gangani ba zai shiga da tsanani da su zawan gishi gane wa kadi kala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga man fasara alquran bi ra'yihi sannan gaji fasara alquran bi ra'yihi na fakad kafara ga naji kafiri ta hadisi na tazo ale ga ga naji ba jafaru salihu ga taqiyatu min jini wa min jini abai taqiya jini ayu yogan da da kun da kun shi fala jina liman la taqiyata lahu ajini dan boya zanadi yana addini dan boya zane de taqiya na wato ne mai wa ga ga wani suku shi ya ga shi ta obu nga do ga nga bi nga nga annabi in ko ga do ga nga jan la un ci ga bi ci nga ci ga bi ci su wa da u de jigan shi ya wuyo ko rafi da wuyo ena wa ji daga chabere ka mi jan lu la nga no je pe bi ci un cha fe jan la bi tun bi ci un cha tun waga le bice wa ɗuwa guji kiyayen wale ta kiya ga ne na wani akida ya shi an ce wule ga musulmi ne ke ne musulmiya umele kai da ga gi ga gan miyaji kusalla kan ga diu safo gan waje kusalla e ba duwa ba duwa ba duwa yawa shi a ga shi shi aqidu bon gazan doro na jaya ne jama'a jalali especially alu sunna ji so wa fe za ke wa ga doro guguru bwana nga be de i ko ja bile wa zan ci giti jamna ali ibn al-yaqtin ko ran be nafsiru tusi hmm. be zan go ci ji aji zamanin go ci go galani nan al-alqami hmm, da be ma wato ne ɓata operation ya ta kiyo ta kiya shi ya gashi shi wa be shi ga sun na bi shi e yilije ni e wa da fiye musulmi jo kaza kaza kaza to ko na mawajina na na aisha na wajiniya na wa walugwana ko tunan na ga bakar be umar be sunai na wajiniya na walugwana la na mu be musulmi na wajiniya na wa walugwana sahabi anabi na jo ga adir da na wajiniya na wa wajiki da wajiniya na wa walugwana alquran nu gan wuje gbanin ugwana wajiniya na wa wajutuba daga akida jeje wucin na ma shi gangun gan ngacin da mana tsakani bana mu da cin da mana tsakani malikiya be shafiye be hanafiye na wallahi cin da bayan sunna be shi ya huja hanya e bogo be shi shi o jiki o o je gima nga en eh, dai da mu na wa da fiye musulmi yes aga ji wa da fiye ji wa da ta tiye tauhid da sunna annabi muhammadu e ga ji wa da ta je wa naqala زيني zaini mini ونقل eh, wa naqala ulama'u man yashi a jugobe man rafida shi ana عادي ثقاتهم ana adi siqatihim da ba zan mutu mini ya siqatu a jongo da ga ga ayi kule ne a ga siqatul islam mm, kule ne ga mana su cinci kon bace da ah. annahu qala ngan إن جعفر إن جعفر الصادق رضي الله عنه نعم ليلة عندنا aga jafaru sadiq walili shingoci da babu fi khalwati mutum mai guji alkhassa wa lam yakun inda illa man lam nashku fi tashayyuhi zandoro madan bayan jafaru sadiq ba ko hmm. inda gwazana hadiya shakka ya ce shi an cuba na yana فقام للتهجد جعفر كان كنا هذه تهجدنا فتوضع وتعالوا لاجي ما سيحن أذنيه وجعل لنا وجعل تبقى قبع بوفي غافلا رجليه وجعل بتبقى بابانا وصلى ساجدا على البلد على اللبد عاقدا يديه وصلى وجعل صلى جين sajida da sai da halin labari ne ne halin labari na ya yadaihi wa yagu jikiyo wa yagunwa fa kunna na kuri caji gan la'alal haka zalika ngayye gan na igboro ni wani hata sami na sai hatan harbe ka kuna abi wani zandoci kogun fara aina rajulan a cile zandoci alqa bi alaƙa ala maihi gon? zawunci wa mini ya pe bichubo kalli ha un fe juba wa biki? muci ba fe tigi wa tazir, muci fe bawzir ya da fa bewin fasila an halihi atiyu ga yake haliye zanna fa ga kanin khalifatu ga alifafi wa arkanu daulati ku za ku dauluji ya shuku na fika ya ji shakka ya tewa bo wa ana kuntu min jumlatihim huma wanda min ya zibo wanda min ya zai ya ji wa jafaru sadiq shakka na fatahatu bil fasi amma mun ci ma alikawalilla ya tiye da wudi wudu bitike ki maza bayan waye na bici na kashi waye sunfin wa gadin ta'assul fursata muddatan madida wuci majan amfani bi lokaci na loba ne ma na un fe utilize ne lokaci lokaci je wa de un tafi observe yo har lokaci na loba ne hatta zafartu hazi laila har waye shin naje bi an da khaltu dara mun ci wuci aga dembo waqta faitu wuci maso wa lam yattali alayya ahadun dandoro miliyan wuya falhamdulillahi lazi a zahaba zalika ni wujin gwan su kuna a lakiya gangani domin nan. wa hassana ya yabna binti rasulillah wuce a fidan wulaji wani ya giya ɗagin zagin a nufi sallar-sallar. wallan yubkini ala su izonni sai ci mai yawon ta cin zafi da na wala zanaba kala shehu shehu gan falim na an Allah ya fa'al anil ma anna la la yufiyani masu masumi shay'an a ma ke daga babun daga su kwa layan doro soza ne masu na zai ji gugu masu mu Jafaru Sadiq wa alimna anna hadhihi kanat taqiyatan minu a ci ma ke ga ne taqiya daga ita ubu intaha tun wani gama babun na dana wato Jafaru Sadiq da sashe khawasu shi na jahiliya ga ta shi ya ga ayo adandana gani biyu ya ce ashe wuce gama a ji salla so na waye wa jan alula ganci na sukun wuce biki nan ko ufin biki fiya so ina ya gani a ni shago na akpe oge zanu ci da wani nga le shi a jibana so ene wa ga wani suku jafaru sadiku ta kiyu ji wucin na bicho ya gwanna mutu jafar daga na masu waye legun yau na wuɗo ga zaluci da wani ni zane jarin galuci ji hacin eh wale munafinci Allah kiyaye mu sau so ku gwa jafaru ta bai yi ne ga wal mafhumu min kalamin yi fahimta daga ya gano na annan ma'ana tafiya inda hun a ga yanayi ma'ana ya tafiya babu da kiyo kismanul haƙƙi ya zula yi so inda ko kil allazim ko ko na yi dole na ya zula wuluwa nga jima a wurtika bulmanhi ko ya waga ya zulu lugwa ne ya zulu ji haufan minan nasi ya wani wasu da ya zawon gijinan wallahu alam sai ya da ilimi ba fanzu ila wula wulali kaza ba ne yallo ba ci ya gama na na ji. wa banu ala hadhihi taqiyat al masmuma kat maliyin ya khilafatihi ta taqiya na gaba ga na ali wa nasu na bai kin khalifanci wa nasu wa A mashuma ah, hmm. a taqiyat al mashuma ta kiyasa ko a ke katima su soyan aliyin sayyidina ali sakila khilafati a ganin su ne biya cin khalifati ya sayyidina ali bana wani kiwon wuso wa mu ba ya hatal kulafa isalata kulafa wuta bakar umar usman na mu jina eh wajin jina ce ta kiyanci wani jiga ya bana wajena wa adamu takhlifi haqqa fatima radiyallahu anha min irsiha ala zamihim wa da mi takhlisihi sayyidina alima un jingbadan yan lugu ya haka fatima haki yana na fatima radiyallahu anha min irsi ayen guwa ala zami ya bayyana shi ya shaida ga ganabwa wa da mi ta'arudi li umar ki nagtasaba bintahu min fatima radiyallahu anha wa da mi ta'arudi li umar sayyidina alima un ji damuwa ko mm, nan mm, un ṣe mm. umaru gan mana un ji damuwa na wagun umaru ya gugwa na umaru gwagin zagin sayid na alibi na mana umu kulsun ko mutu ji wana wa gairi zalika kalu a ga fa'ala zalika taqiyatan qabbahumullah a gan sayid na alibi na jikpata ya bai taqiyo ya cingan nale ayayan inna akramakum indallahi atkaku zai dai da sun yato ya ci gaba ya bane gai kiyo sa'an dai cinwa gaba su ko da gai zane gade da sun yato ya ci gana ko? ta wa man ya taƙi laha na gasu ne yato ya ci ne ya ji allahu makaraja su ya ci allawa zumbeyu in tattakula ya gade da sun yato ya ci ya ji allakum furkana sai ci ya furkan laye ne ya ɗogan na je na magyana takwa Allah ga mai an tabu da Allah wajibu ta ya suku ala nuri min Allah ta ta suku daga bato yace tarju sawab Allah ba mu yana da suku wa an sai tani ba ma su yace Allah lobiya ga mai limba suku ala nuri min Allah ta ta suku daga basu suku ta khafu iqab Allah wa sunaya azaba bi punishment yan suku la takwa Allah ga da nunga filu al-ma'mur wa tarki al-ma'zur wa sabr ala al-maqdur ene wago wajina waji ene wago lonugwana nan walugwa Eh, ene bo ya nan bejir faru a nasu kuma wa ga daminiyan takwa layo now shi a kina su kuma ba a gan zane da ciwo ga ga taki a ganin ma na ga na wato ya kulu na biya ma laisa fi ya zafe ga begin tare ya na dan ya gbogbo nan wale na kiyo eh dede dije je irin nan rafi ben bidiya shi pata ya bona ta kiyo to na wale da nan wajen sifayen eh, mini sifayen yin rafi dashi gabu domin eh, part eh, wato grade 1 amma da ke mini a' bidai shi wani adi talawuni wale ko talawun wuce ma ya ci ya wulaye bi waji wa wulaye bi waji idza la kullu zina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum no in na bata alamar kiwo alamar munafinci ke mina zamanin da wulani bagdado adi hanabila jidawo ko jiga na ko na jami'tu akidai alul hadith nan a ti dai zan noti zai ga tanimi yi hanabila ga soyore kiyen bagdado amma da mitu a shaira shi ko ji fahimta ko so aga guntacin hanabila na ji ne daga ganin ba akida shariyanci A aga ka sunu kaza kaza alhambali na'am da do ga da jigayin aga kiyaje ba da bayan ya gyana shi a shaira ce fati yan gani bai na zuku in ga kasu nan wa alasha da kaci zumo wajen da tare talawuni munafinci shekul kulub a shakku fiddin din adamul yakin yan na ikpata nge mo kirsan ya jafar na labe manjinan na yi wuce farako mm. a ce la misali be bani mini ete ki ya don yanu gwen wa jina waga jiki mo waga ma to ki ki manufa wa budu rabbaka gan to jibu ta ce ce we wa mul alaka ji zami wa yufuru bi salle bi salati bi salle wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun aga ga wala go su taqiya ki ya amfani na ni bi go lo lugwa ni la ti lugwa un cha da ju ga taqiya un yejin taqiya ta un yejin ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu rasuluhu amran ay yakun lahum al-khiyaratu min amrihim ngole mini misal na laga yace taqiyona a ga nafsi be dan gure ce khalifan ce sayyidina ali bo amma ke sayyidina ali jo muso muso jira baya ji abakar bi umar bi usman taqiyatan taqiyatan nafsi ga da wadan a annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga soyan so falamma qada zaid min ha wa taraj zawwajnaka haka la yakun alal mu'minina harajun fi azwaji adi yayin da annabi ga yan nasu annabi musamman annabi ga so ayan ci so abasa tawalla an ja awula ma a nabi guji kiyo a nabi guso a nabi maji kiyo a anabi masowa e bogo e na a nabi tuna anabi wuye bani so sai na risa a so ne ne gaskiya ne nga man de deji a aga reje so gaskiya ne sai na ali madami ni zahiri mun ci wa tabiya wudi shi ya zuke gaskiya wala gaskiya so wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun ya la gaskiya sai ya toma jikiyo ya toma biye annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina mashar al-anbiya ya annabawa shi e giwa ma tarak ne ne galuwa na fawa sadaka sadaka ko ya ce sai na liga ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga an liga ga annabi ga amma kira shi da jijin a ga sayyidina bakari la gunya na fatima na na fatima wa sayyidina ali mai zarumi mai baina na fatima nga igan yi gan zalunci ga jina na fatima sayyidina ali a gikin nan wa defend yuna a ga sayyidina ali je yabo ta kiyo ki na dana hmm sha wani wa ya cin gagara wani ke mu aliyu gwani gikini ya wani ya nabi yawon yi miyo mayo yi mayo ya ba gikini ya yi miyo ta a ganin sayid na alijin na jikba ta yabo ya kiyo wa kadi wa radar su sun kasira na su ibe sarori an ali da ba sayid na alibo wa ali bai tihi da zami a nabi ji ko ta hmm. zami sayid na alija ne Da latun ala barati ha na je lawo ga gwada bai na jiyana wa yin na maftara ha alaihim dotu da yi tsaga yi ne ɓata ne rafi da shi littar wiji mazhabihim albatil ebori a ga maza da ya jeje ya gansa na ebo sheba ebonin gbe gan rafi da ja de tsa tarihi gama nan a fi a tsa ja ti tari ni mo a fi alawa ji jiji ta wa za waza da mine da kibo nan shi a jeji na ga malama yanu ne ya tilkata ni ga la takbalan da mina tawarike kulliha jama'ar ruwat wa khat kullu banani ga go tarihi bai ne mai da ya kuga ya kuga kan ko ruwa ta yi gogon shi yankan don da ko ɗanduwa mm. makaya na nkanan irwin hadis almuntaka an ahliha mm. su yi ma za wil ahdasi wala sunani wa za yi ta zai a damil wasu ka bi a kuwa a yi mace a lulbaiti na ga labar gan ya gane shi to a yi maya lulbaiti ga gan na ali hassan da husaini to jafar sadiq da sauransu nan ya zaɓe ga wani kiya ya zaga mu trust tun ya bane kuna wani is possible is possible ya ganin daidai ya bane mu jiwa ta kiya wani mu ci kancin kashi ba shi kenan ba Sabe ga wagi wasu ga gaskiya is possible ta kiya wani mu ci kancin. wa tsalum liti mala nan kalu ha waje wa ga gawanci ga alfa alwa kuma ji takiya ta yabo takiya wa in aradu bi kauli a ina mai kpabe aga ga to yana kpabe ji ne a baya dini da kwan da kwaji nan annabi za a sanar man ba da ko annabi sallallahu alaihi wasallam nan be zai bi nan be to zai ji be before annabi nan aga ga to ne barin ga taki aga to ajina annabi fakat jawazu alai adamu tabligi ma ma amara wallahu bi tabligi tabliga uko khawfan minan nasi yana tsaye ci ji foro ga lu wun ya za an gijina ukan da ne ga annabi lawun sa annabi ga wuyan mai bada sun ya za an gijo sai ci ma ga annabi ga balig ma zila ilayka min rabbika wuyan yana ci biya daga ba sai ci o gona fa in lam taf'al kaga mu ha hacha ma fa ma ballagta risalatahu amina wa mukhalafata amrillahi dillem bayan umurni su kai fi akwali ya gunjo wa fali bai tushi khawfan min ya bada sabo annabi majin wuya ya ce ci ya zo jiji la ya khafu fillahi law mata laimi wannan su da ya zana ya zarge zana ju zargina wannan su dan ya ebo ko ya zana ku wala zama mina za a damu alwasu ku bi nubuwaci na maga laban gaya za a trust ya nabci annabi muhammadu Azuna, zina zanen ma trust ya nabci annabi muhammadu a yankwale zanen nabi musulmi ha sha'u an zalika to ya cuto annabi ya ni wa man jawaza alai zalika fakad na kasahu zanen maga ya gaya jayi zuwa annabi fuji ta kiyana nole zanen matsayin annabi ke wata na kusur an biya yalayi musalamu kofurin ya e zamu la matsayin annabi ju wani kafirci yo wa ma shina kauli kaumin yalzamu minu nafsu a yi ko? ki ma a ji gane za ni ga gan na ga wancan laban gan a ga jijin ko cin mutunci jiya ayi mai alulbaiti shi nan almubarra'i na an zalika za na aji bara'a amma wawake a cin a galuwa nan alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk